الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan turmuzi Muhammad ibn Turmuzi rahimahullahu ta'ala kashe fankokin da suke aikin nan yawwa in fankokin su mutu sai ka zo ka samu na kowane jen fanka da ɗaya kawai ta kunna kaji kaji malla Na. a nan masu gudu salafiya ta unguwar jigon garin jihar borno a ina jin a wannan littafin mun yi karatuttuka talatin da nawa talatin da hudu na yau shi ne karatu na talatin da biyar muna kwana wata yau nawa ne na boko yau daren daren laraba daren sha takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya daidai yake da sha ɗaya daren sha ɗaya ga watar sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai da talatin da bakwai na'am Bude mana wani zancen yau za mu tashi muna na cikin kitabu saumi ko muna na a cikin kitabu saumi za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da nawa jama'a to babi na arba'in da bakwai babun somi yau mai arafa bi arafa akan hadisi mai lamba ɗari bakwai da hamsin mai eh, lamba ɗari bakwai da hamsin imamu turmuzi Karahi yake babun karahiyati yau yaumi arafa bi arafa babin karhancin azumin ranan arafa ga wanda yake arafa karhancin azumin ranan arafa ga wanda yake arafa ina mata an gane ga wanda yake kan aiki haji ke wannan kare shi abin da babin zai tattauna imamu turmuzi ya ce haddathana ahmad ibn mani' قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة النبي يا أجي أزمي عرفة كنغان ما ينون النبي بي أزمي رانا عرفة با بيزو أيك حج وأرسلت إليه أم الفضل أم الفضل وجه أم الفضل بنت الحارث matar Abbas baban Abdullahi dan Abbas sai ummul fadl bintul harith ta aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi labanin nono fa shariba sai annabi ya me ya sha ta aika wa annabi nono sai annabi ya sha a filin me arafa a ranar me arafa saboda haka wannan ya nuna azumi ranar arafa an fi son sa ne ga wanda baya cikin masu tsayuwar ne arafa za ka san ranar arafa ko nawa ga watan wani wata ko nawa ne ba mu ga bazata ah eh a february ko a march ko disamba ya eh? tunda kai bako ne eh, ba mu amsa eh, wannan tafiyar ku ɗaya ne to nuna shi to bismillah ranar arafa wani wata ne kuma ranar nawa masha Allah sagari masha wani wata ne na'am na'am na'am na'am kai ka yarda ka yarda yawwa farkon muharram ba sai kuma ce kai ba a zulhajji wani baki kenan don duk kudade ne to zulhajji nawa ga wata gobe gobe masha Allah fulani sun ɗauko <laughs> ma'ana tara ga watan zulhijja ana gobe layya ba ana layya ranar goma ba bayan da an arafa yawa shi gari sai abu da ba sai layya ba na yawa na san da ya rika cewaye ko ba malo ma rika cewaye ba yawa yana zuwa majalisin ka sosai yana zuwa akwai malaman sa nan akwai masa kwarjini ne mai ba laifin ka bane na'am a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ranan tsayuwar Arafa don ummu ummul fadl bintul harith ta nuna wa duniya ba shi da azumi sai ta aika masa nono sai ya sha ba mamaki wani zai ce me yasa annabi ya sha nono a bainar jama'a annabi ya dago ita mai take nufi ya karantar da duniya cewa fa a matsayinsa na mai tsayuwan arafa ba shi da azumi sai ya sha jama'a na gani sai a fahimci hadisin da ya ce azumi ranar arafa sunna ce ga wanda baya cikin masu tsayuwar arafa قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال روي عن ابن عمر qala an waito daga abdullahi dan umar yace hajjatu ma'an annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar yace na ya hajji tare da annabi falam yasumhu ya'ni yawm arafa annabi azumci ranar arafa ba a lokacin da ya je aiki haji wa ma abi abdullahi dan umar yace ko mun hajji tare da sayyidina abubakar shi ma dai sayyidina abubakar falam yasumhu bai azumci ranar arafa ba sannan ko wa ma umar nayi hajji tare da Umar falam yasum shi ma bai yi ba wa ma Usman falam yasum kenan kaga uh, Abdullahi dan Umar ya ambaci wayannan khulafa'ur rashidin guda uku yace duka yayi hajji tare da su bai yi bai ambaci Aliyu ba don sai na Ali shi karshen ta ya je yayi abin nasa a Iraki ne khalifancin sa ko ba haka to kaga anan Abdullahi dan Umar yace yayi hajji tare da Annabi da suka fita annabi bai azumi ranar arafa ba yayi da abubakar yayi da umar yayi da usman an gane ko duka da suka fito aiki hajji ba su yi azumi ranar arafa ba sai dai in ba su zo aikin hajji ba sai ana tsayuwan arafa to sukan yi azumin a gidajensu ina fata an gane wannan malai ce wala amalu ala hada aiki da wannan hadisin inda aksari ahlil ilmi a wajen mafi yawan ma'abuta ilimi yadda al al'iftara bi arafa sun ce mustahabbi ne mai tsayuwar arafa a arafa ya fito babu azumi me hikima liyata kawwa biha ar don mutum ya samu karfin jiki ala du'a yi addu'a kenan hikimar azumi ranar arafa ranar arafa abu ne guda biyu ga tsayuwar ga matsi na jama'a an gane ko mutane wajen a yau mutane wajen miliyan uku miliyan hudu a ja tsaya wuri daya ga tsayuwa ga tafiyar da kai daga mina ka zo masjidu namira daga masjidu namira aka hada azza da la'asar aka saurari ba aka yi tattaki aka zo filin arafa a tsaya a tsaya har rana ya fadi daga nan ko in rana ya fadi a kama hanyar Muzalifa. kaga ayyuka ne da yawa saboda haka hikimar da ya sa shi mai aikin hajji ba zai tsayuwar arafa ba a lokacin ba zai azumi ranar arafa ba a lokacin yake tsayuwar arafa don ya samu karfin jikinsa wa qad ba ba'd ahli al-ilmi ma arafa bi arafa amma jama'a wasu mabuta ilimi ba su yin azumi ranar arafa a arafa din amma mun ji ka annabi bai yi ba sai na abubakar bai ba umar da usman ba su yi ba amma an samu su ma'abuta ilimi sun yi cikin ma'abuta ilimi da suka yi azumi ranar arfa alhafiz ibnu hajar al askalani ya faɗa cikin fathul bari sharhan sahihul bukhari cewa an samo daga ibnu zubairi da usama dan zaidu da aisha radiyallahu anhum annahum kanu yasumunahu suna azumta ranar arfa ya da yasumuna yawma arfa bi arfa haka eh, mubarak kafar ya kaji tufatul ahwaz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace cikin sahabban annabi da suke yin azumi ranar arafa alhali su ma da su aka yi tsayuwar arafa din akwai ibn zubair shine abdullahi bin zubairi akwai usama bin zaidi wanda Allah ya kira sunan babansa a cikin alqur'ani falamma qada zaidun minha wataran akwai usama bin zai na'am duka biyu na wurin shi duka biyu na wurin shi ana za ku yi aiki da shi ne na'am dukkan su sun yi azumi ranar arafa su nawa muka faɗa su uku shagari ka ya muku wanda suka yi azumi ranar arafa duba lissafi an san ba za ka ce. yo yo yo yanzu idan muna faɗin irin wani abu babu rubuta ne da ɗan fensirin ku ba ku rubuta ne to malam usman ka rubuta to irin wannan sai ku riga rubuta a gefe ba malam ku ga mana akwai mutane sabai uku da ya kawo nan sai azumi ranar arafa irga mana su abdullahi dan zubair usama bin zaid da aisha radiyallahu anhum jazakumullahu khairan suna azumi ranar arafa sannan kuma an samo daga kasa da wata mazhabi daban kasa da yace babu laifi mutum ya yi azumi a ranar arafa yana tsayuwar arafa muddin ba zai samu gazawa da rauni na yin addu'a ba an gane ko amma in zai samu gaza ka ba zai ba amma jamhurul ulama sun tafi akan mustahabbi ne ya aje azumi ranar arfa an gane ko duk da mun samu sabai uku su yi kata da shi yace in ba zai dame ka ba ba za ka raunana ba ka zo tsayo arfa kana iya fita da azumi in ba za ka yi rauni daga addu'a ba ko an samu yana haka daga imam bai hage a cikin al-ma'arifa an shafi'i a tsohon maganar shafi'i ko shi ne zaɓin khattabi da mutawalli a shafi'iya amma jamhurul ulama sun tafi akan cewa mustahabbi ne ga mai aikin haji ya gujewa azumi eh, mustahabbi ne kai ga mai aikin haji ya zo tsayin arafa mustahabbi ne kada ya azumi an gane ko har ma a ya ce wanda man aqa ibn abi rabah yace man ta li taqawwa bihi ala zikri kana lahu mithlu ajri sa'i kuji aqa yace duk wanda yake yin azumi kuna ji ranar tsayuwar arafa a matsayinsa mai aikin hajjin da ya zo tsayuwar arafa sai ya yin azumi ranar tsayuwar arafa don ya samu inaji ya samu kuzari da yin addu'a to rashin yin azuminsa yana da lada daidai da wanda ya azumi kuma a gefe guda kuma yana da ladan tsayuwar arafa ina fata an gane wannan saboda haka jama'a me yasa aka hana azumi ranar arafa ke ga wanda yake tsayuwar arafa kar ku manta ba wanda bai je tsayuwar arafa ba sunna ne azumin wannan rana har ma zai samu garaba sa za a gafarta masa zunuban shekara biyu ɗaya da ya wuce da ɗaya mai zuwa amma me yasa shi mai aikin hajji a halin tsayuwar arafa aka aka nuna ba mustahabbi bane azumi ranar arafa kenan dalili kun fara jin kanshin sa na ɗaya ana so ya samu ƙwarin jiki don ya samu addu'a isasshe ranar tsayuwar arafa ana iya ƙari karin da za mu yi mu sai a ce an sake hanawa domin ranar tsayuwan arafa ku ji ranar idi ne ranar biki ne ga wanda ya zo aiki hajji don a ranar ai zai sha hudu ba yadda ake hudu bar idi ko ba gaba kenan ranar idi ne ranar biki ne to bai kamata ranar biki a ce ya zo wurin da yunwa ba abin da zai karfafi wannan ruwaya da aka samu daga Ugba dan Amir annabi ya ce ranar yinin Arafa da ranar yanka da ranakun Mina iduna ahlil Islam ranar bikinmu ne mabuta musulunci saboda haka jama'a magana mafi inganci musta'abbi ne ga wanda ya zo tsayon arafa kada ya azumi an fi so kada ya yi amma wanda bai zo tsayon arafa ba ya yi wannan azumi a ranar arafa حدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصمه ولا آمر به ولا أنهى عنه كنت ابن عمر an tambaye shi game da azumi ranar arafa ga wanda ya zo aiki aji ya zo tsayuwa arafa sai ibn umar ya ce aka ce to kai kana umarni a yi ko ba za ka yarda a yi ba sai ibn umar ya ce to dai ni na yi haji tare da annabi ya zo tsayuwa arafa bai yi azumi ba na yi da abubakar bai yi ba na yi da umar bai yi ba na yi da usman duk mun zo aiki aji da su ba su yi azumi ranar arafa ba don haka ni ibn umar wa ana la'asumu ni ba zan yi azumi ranar arafa ba wala amuru bi ba zan um-, kenan wala amuru wala amuru waqif waqif bil arafa ay yasuma ba zan umarci wanda ya zo tsayuwan arafa shi ma yi ba sana ko wala ana hanu amma wani ya zo tsayuwan arafa da azumi ba zan hana shi ba don ba mu ji annabi ya hana ba amma bai ba amma duk wanda bai ji aiki aji ba wannan sunna ce a rubuce ta ma'ana ba za a yi tsayuwan arafan da shi ba to ya sunna ce a rubuce yinin arafa قال ابو يسوع حديث حسن وغروي هذا الحديث ايضا عن ابن ابي نجي عن ابيه الرجل عن ابن عمر وابو نجي اسمه يسار قد سمع من ابن عمر باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء باب بيان da yazo game da kwadaitarwa akan azumi a ranar ashura yanzu dai mun ji a karatu na makon da ya gabata azumi a ranar arafa ko ba ka ba azumi a ranar arafa ga wanda ba da shi za yi tsayawa arafa ba yana kan karin zunubai na shekara na muka je shekara biyu ɗaya da wuce da ɗaya mai zuwa to babin yanzu mu zo babin azumtar mai ashura yinin ashura yawwa yinin ashura aha kai ban taba ka ba ibrahim ashura dinnan ranan nawa kuma ga wani wata na tara ga watan muharram ko tana haka tana ashura don akwai gyara ne a muharram ba kai ba akwai gyara Na na'am Usman da Allah akwai gyara maganar shi to to bismillah ranar goma ba ranar tara ba to amma shi ma bari zai samu dalilin sa kai kace ranar goma ko shi ko yace ranar tara kai ma malam rana nawa ranar goma kuma duk kun je goma to bari za bari za za mu lalubo maka dalili za ka dauko bi insha Allah haddathana qutayba wa ahmad ibn abd ad-dabbi qala haddathana amad bin zaid ana ghailan bin jarir an abdullah bin ma'bad ana abi qatada an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yanzu ana annabi ba wai zai gaya mana ranar ashura ba amma a can gaba zai gaya mana a zai gaya mana falalan azumi ranar ashura manzala ce siyamu yaumi ashura azumtar yinin ashura an gane ku wasu ku suka ce yawancin ku jamhur na ku ce goma ga watan muharram ko ba ba sai dai shazi ya ce tara ga watan muharram azumtar yinin ashura inji annabi inni ahtasibu ala Allah ina fata ina kyautata zato ina tsammani ina sa rai a wajen Allah an yi kafira sana allati qablahu yana kankare zunubin shekarar da me yake gabaninta nan azumin ashura yana kankare zunubin shekara na daya ko ba gaba sannan kuma azumi ranar arafa yana kankare zunubin shekara nawa biyu to ba duk azumi ba ne to me yanzu kenan na ashura azumtar yinin ashura da azumtar yinin arafa wani filada to don me na Arafa ya fi na ashura lada eh to don me sai Allah ya basa wannan falalarsa na arafa zai kankare zunubin shekara biyu wannan ko eh, zai kankare na ɗaya kacan malai kuma, muna jin na'am to kun ji azumi ranar arafa shari'a ne na annabi musa ta aziz mai wa rafa. amma ashura shari'a ce ta annabi musa an gane amma ashuran shari'a ce ta annabi musa wani rana ne aka halakar da bani isra'ilawa ba ranar tara ba to kun ga wannan kenan shi maganarsa kenan yana nuna shi azumi ranar arafa don arafa wani bangare ne na aikin hajji aikin bangare ne na aikin hajji don ala ta a fasa mini arafat kuma annabi ta alhajju arafa shi kuma aikin hajji jigo ne cikin jigogin da aka gina musulunci a kansu ko ba haka ba suna cikin shiga cikin musulunci kuma sananne ne a wannan addini amma kaga na ranar ashura sunna ce ta annabawa da suka gabata shi ya sa kaga kenan sunnar annabi bare ina fata an gane ba zai kai sunnar annabin wannan al'ummar falala ba kun gane wannan bayan na'am sai mu da karatu وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن أكوى وهند بن أسماء وابن عباس وربيع بنت معاوذ بن أفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزائي عن أمه وعبد الله بن زبير ذكروا عن الرسول أنه حث على صيام يوم عاشوراء sun ambato daga annabi ya faɗaita yin azumin ashura qala abu abu isa imamu turmudi kenan la na'lamu fi shay'in min ar-riwayati annahu qala siyamu yawmi ashura kaffaratu ba mu ji a wata ruwaya ba da yace azumtar ashura tana kankare shekara illa fi hadisi abi katada sai hadisi abi katada wa bi hadisi abi katada da hadisi abu katada ya qulu ahmar wa ishaq shine eh, maganar imam ahmad ibn hanbal da imam ishaq ibn rahuya a yanzu mun ji shi azumtar ranan arafa raya sunnar wannan annabi azumtar ashura kuma raya sunnar annabin da ya zo kafin wannan annabin sannan kuma kamar bayanin da Mali yakub ya kawo akan wannan galibi malamai suka ce su ma suna ganin arafa din ya samu falala ne don shari'ar annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ashura din ya faru ne don raya sunnar annabi Musa alaihi salam domin murnar ranar aka waye aka tseratar da annabi Musa da banu Isra'ila aka halaka da Fir'auna wannan kuwa ba ya ba kofar wani biki misali na maulidi don a wani ba kan in ma da ana maulidi kenan ranar maulidin azumi za a yi kenan jama'a ina fata an gane in dai ranar farin ciki ne to kaga na annabi Musa a ranar azumi ake kuma da annabi Musa ya bai zama sunna a namu ba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to namu na maulidin annabi ko tunda shi annabi bai yi ba to ba za a yi ba la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli don bai tabbatar ba babun maja ja'a fi rukhsati fi tarki somi yomi ashura babin bayanin da ya zo akan ayran gwame game da azuntar ashura kun ji farko ana yi kuma ga falalarsa jama'a to an zo an yi rahusa an sauke wajibcin yi amma ba sauke ladan ba har yanzu falalar kankare shekara ɗin tana nan حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش عائشة رانا عاشوراء يني ne da Qurayshawa suke azumtar sa fil jahiliya a jahiliya wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumuhu annabi ma yana azumtar ne ashura annabi yana falamma qadimal madina lokacin da annabi ya zo madina samu sai ya azanci mai ashura wa amara nasu bi siyami ya umulci mutane su azumce shi falan mafturi da ramadan lokacin da aka farlanta azumtar ramadan kana ramadan huwa al-fariza sai ramadan ya zama farilla wa taraka ashura sai bar ashura faman sha samu wa man sha taraka sai zanto wanda ya so ya azumci ashura wanda ya so ya bari amma kafin a wajibta da ramadan suran wajibi kuna ji ya taba zama wajibi da aka wajibta da ramadan sai aka soke wajibcinsa amma falalarsa in ka yi za a kankare maka zurfin shekara biyu yana to ka san in wani ya ji an shafe sai doka hadda falalar an shafe falalar na nan daram وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا باسا غنى أزمتر عاشوراء واجبين إلا من رغب في صيامه سيودي وندا يفقد أين أزمتر سا لما ذكر فيه من الفضل دون فلا لا لا دا أكا أنبتا تنا كنكر الزنبين شكرا ɗaya an gane ko kana arfa yana kankare biyu na ashura yana kankare daya to ga hujjar ka na ibrahim ga hujjar ka babun ma ja'a babin bayanin da ya zo ayi yomin huwa ashuran wani rana ne ko ba ga ba bari mu bar su fasara da kansu mun ja hadisi حدثنا حناد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس yace nazo zo wajen Abdullahi dan Abbas wa huwa mutawassidun rida'ahu yayi filo da me eh rida'ahu da me da mayafin sa fi zamzam yani inda zamzam a wurin ruwan zamzam fa qultu nace akhbirni an yawmi ashura ka ban labari wani rana ne wani yini ne yinin ashura ayyu yawmin huwa wani yini ne na ashura asumu don ina son yin azunce shi qala sai ibn abbas yace idza ra'aita hilal al muharram in kaga jinjirin wata mai muharram fa'dud kai irge daya biyu thumma asbih sanaka me ka wayi gari ko minat at A ayini na nawa tara sa'iman ka ya zuri ne ba da kai da kake masa jidali ba ka zaje su ba ka san yana da hujja ko ba shi da hujja yawwa kuma ka ga hadisin imam musulmi ya ka sahih muslim hadisi na dubu da ɗari da talatin da kai kun doka a lalle ya tsaya ne <laughs> to kun ji shagari kaji ba ranar ashura ya zama ranar tara ko akwai ko babu a ba akwai ba Ko shi kenan sai ka wayi gari ranar tara sa'iman kai azumi qala qala hakan ibn al ya ce fa qultu sai nace a haka za kana yasumu muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi ka azunta ranar tara qala na'am sai ce kwarai ko kun ji bayani kana da ƙarin bayani ne kana magana malai imamun nawawi malai yakubu ka gano bayani ne imamun nawawi ya ce wannan bayani ne a filla mazabin ibn abbas lalle ashura Shi ne ranar tara ga watan muharram kuma hadisi imam muslim ya kuma aka ce haka annabi ke azumta ya ce kwarai ko sai dai wasu sun yi tawilin sa in mun ce to shi ne ashura ai goma sai suka ce eh ba wai ana fassara ashura daga ashar ba ashura ba na goma ba na ishi na raƙuma ne an gane ko sun kama ganganu masu yawa amma jamhurul ulama na salaf da khalaf sun tafi akan ashura shine yinin goma ga watan muharram an gane ko cikin wayanda suka faɗi cewa goma ne ba tara ba akwai sa'idu dan musayyab cikin tabi'ai akwai hasan al-basri cikin tabi'ai akwai imam malik da ahmad da ishaq akwai halittu da yawa an gane ko hadisi ibn abbas kuma akwai hadisin da za mu karanta nashi na gaba zai sake warware wannan hadisin kuna ji wane ne hadisinsa na gaba haddasa na kutaiba kun ga wajen ala haddasa na Abdulwaris, an yunus an al an ibn abbas kala amma yi bi somi ashura annabi ya yi umarni a zance ashura yawan mu'ashirin yini na nawa to kaga an sake samu daga ibn abbas yinin goma an gane ko to ga ibn abbas a nan ya ce tara can ya ce goma to abinda zai sake karfafa mana gwiwar ashura ba ranar goma ba ta so a annabi kaba yi ba sai dai ya tarar ana yi ya tarar yahudu da nasara suna yi sai yake wani azumi suke yi sai aka ce kaza kaza sai manzo Allah ce to in Allah ya kai ni shekara mai zuwa ni ma za a zumci taso adam kafin shekara mai zuwan sai ya rasu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ko ana nuna azumi ma annabi yana yin kaga wanda yake yi nan ashura tasu'a ya sha alwashin zai yi amma bai yi ba an gane ku to yanzu jama'a kenan mu za mu azumci kwana biyu kenan tasu'a da ashura ko eh wannan zaka ji yare kala kala kafa wani ka yana tashu'a ta ko ba ga musamman ka samu wanda ba dalibi ilimi ba suna kala kala wani ce tasu'a da tasu'a wani tashu'a da tashu'a wani tasu'a da tashu'a wani tashu'a da tasu'a daga tasu'a da ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai jama'a abin da ya tabbata yana azumtar azumin ashura ranar goma malamai sun kasa azumtar azumi kashi kuna ji akwai wanda zai azumci kwana biyu kuna ji tasu'a da ashura duka kuna ji ko wanda zai azumci tasu'a eh, da ashura da sha ɗaya na ranar sha ɗaya a ke abinda nake so ku gane a nan duk da bari mu ƙarasa babin sai mu ɗauko wannan واختلف أهل العلم في يوم ashura فقال بعض yawmi tasi. mabuta ilimin sai an eh, sabani akan ranar ashura wasu ka ce ranar tara wa qala ba'du wasu wasu ka ce yawon ashir ranar goma wa ruwiya an ibn abbas eh, na qala an samu daga ibn abbas ya ce, su a wal ashir wa khalif al yahud ko azumci tara da goma don ku saba gudawa. shi yasa azumtar tasu a kaɗai ranar tara ga watan muharram gaskiya malamai suka ce ba musu ba ne, abin ƙi ne don su yahudawai ranar kaɗai suke azumta to jama'a wani yana fassara mana kenan kamar ta wani kauli yana nuna kamar ranar da aka tsira da waye yawwa su ranar kaɗai kawai suke azanta ba su azantar ashura to ashura za ka iya ka yi shi ɗaya ka yi sunna ko ka haɗa shi da taso amma taso a yinsa kaɗai makruhi ne don yahuda suna yinsa kuma eh, nasara ma suna yinsa ko annabi da khaliful yahuda kenan kai in za ka yi in ji ibn abbas ka hada التاسع والعاشر ku saba yahudawa wa bi hadal يهودا وبهذا kawai shafi wa الشافعي wa Isa. saboda haka shi yasa maratib na azumtar ina azum azumin magana da fi eh, salo uku na farko wanda fi lada an yi soma yawmal ashir wa yawman qablahu wa yawman ba'dahu yayi azumin ranan ashura da yini kafin ashura da yinin bayan ashura ashura ba ranar goma ba wani rana ne kafin ranar goma tara wani rana ne bayan goma sha ɗaya kenan abin da ya fi falala da lada kuma ka yi jukub a maikon sunna shi ne ka yi azumin uku ranar tara ga watan muharram da goma ga watan muharram da sha ɗaya ga watan muharram ina fata an gane sai na biyu wanda yake biye masa da falala an ya soma tasi wal ashir kai azumi ranar tara da ranar goma ka da ashuran da tasuwa sai na uku an ya soma al ashir ka azumci na goma kadai kaga wayannan su ne maratin na ladanka wanda ya uku ranar tara da goma da sha ɗaya falala sai wanda yake minsa falala wanda ya ranar tara da ranar goma tasuwa da ashura sai mai biye musu shi da wanda ya ranar goma kadai amma wanda ya yi ashura ranar tara kadai to ya yi makaruhi ya kwaikwayi hudu da nasara kun ga ya? Eh? Yawo kuma ya bar wanda manzo yake sallallahu alaihi wasallam na'am sanin ko abin da ya rage abin da zai karfafa mana wannan bayani da malamin ya kawo hadisin da Imam Ahmad ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sumu yawma ashura ku yi azumin ranar ashura wa khaliful yahuda ku saba waye yahudawa wa sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman kafin yinin ashuran ku yi azumin yini guda tara kenan bayan sama ku yi azumin yini guda sha kenan kaga shi ya karfafi maganar ibnu abbas kaga shi manzo Allah ko bai azurci tasowa ba ya sha alwashi zai to sunna ce muna iya yin sa amma sai mu hada shi da ashura in ya in ya so mu hada rana 11 duk da fa jama'a malamai sun ta baba da annabi lokacin da yaji ana azumin ranar tara din kuna ji ya ce in Allah ya kai ni shekara mai zuwa la'asoman da tafi za a azumci na tara sai wasu malamai suka fahimci to kamar yau ma yin azumin ashura bid'a ne kamar annabi yana ishara in Allah ya kai ni shekara mai zuwa la'asoman da tafi wa atruku al'ashir ina fata gane zan azumci taso a in bar ashura amma jamhur ulama sun ka ce annabi yana nufin la yudifu al atasu ila al ash zai jingina tasu'a da ashuran yi su duka wannan kenan babun ma ja fi siyamil ashri babin bayanan da yazo game da azumi kwanaki go yinnai goma na watan zulhijja wanda ake cewa Allah ya rantsa da su wal fajr wa layalin duk da wancan daruka ne amma wannan yana maganar yinnai حدثنا حنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط ban taba ganin annabi ya azumci kwanaki goma nan gaba daya na watan zulhijja ba kar ku manta watan zulhijja watan um, da muke layya a ciki kuma ake tsayo a kaga ana tsaye arafa ranar tara a yi yanka ranar goma sha ɗaya sha biyu sha uku قال أبو إيسا كذا روى an واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة كان ينزو عن عائشة تجي من الله صلى الله عليه وسلم بيتبع زمتر يننن قدا قوم To إبا فمن عائشة ke nufi? mun ji gashi na hadisin da imam imamu ya ce malamai suka ce wannan hadisin kamar yana nuna mana makaruhi ne in an shiga wa'annan kwanaki goma na watan zulhijja ka azumce su gaba daya duk da jama'a ba an ce kwanaki goma amma ana nufin ba goma ba ana nufin kwanaki tara amma ana cewa ayyamul ashiri ana nufin al'ashiru takriban kwanaki goma kusan kwanaki goma don ga misali za ku gane a cikin alkur'ani in an ce shaharun wata nawa daya shaharani ko shaharaini wata nawa biyu ashhurun mafi karanci daga wata nawa uku yanzu watannin aikin haji wata nawa muna da shawwal da zulqada kan shawwal wata guda zulqada wata guda wata biyu zulhijja kwana nawa kwana goma kaga wata biyu ne da kwana goma amma sai Allah ta alhajju ashhurun ma'lumat kenan salasatu ashhur takriban ba ya na nufin kun kai wata uku ba kusan wata uku to haka nan idan ka ji an ce maka an azumci kwanaki goma na watan zulhijja kar ka ɗauka daga rana na ɗaya har na goma ai na goma ranar layya ne ana nufin kusan kwanaki goma ake nufi eh tunda ya kai tara ai kusan goma ne yawwa abul iyal <laughs> abul iyal na'am wannan kenan aha anan aka eh, Aisha radiyallahu anha ta eh, wani hadisi yana nuna cewa tana nuna annabi azinci kwanakin nan goma ba kenan kwanakin nan tara ba sai suka ce to wannan za a yi addu'a me ake nufi to wasu malamai anan sun tattauna wasu suna ganin babu laifi in an shiga watan muharram daga ranar ɗaya har tara da har ranar eh, arafa din ka yi me ka yi azumi wasu suka ce a'a ba za ka yi ba me hujjar su a shi ta annabi bai taba yin su hujjar wayanda suka ce ba za ka azumce su tara duka ba Aisha ta ce ma ra'aitu nabiyya sa'iman fil ashirin kuna ji wayanda kuma suka ce za ka iya ka azumce su sun kama hujja da hadisi imam bukhari da muslim manzo Allah ce ma min ayyamin al'amalu salih fiha afdal minhu fi hadhi babu wasu yinnai da aiki na kwarai yafi romo da lada sama da yinnan goma farko na watan mai zulhijja to kaga in tuna an ce al'amalu salih alaysa sawm bi amalin salih azumi ba aiki mai kyau ne? azumi aiki ne mai kyau to abin da ke nuna azumi aiki ne mai kyau ai annabi ya ce ma min abdin eh, man sama yawman fi sabilillah illa ba adallahu bi hadha al-yawm an wajhihi an-nar 70 kharifa wanda ya azumi na nafila yini ɗaya don Allah Allah zai nisantar da tsakaninsa da wuta na tafiyar shekarar saba'in kuma annabi ta asomu junnatun azumi garkuwa ne kuma Allah ya hada azumi da takawa la'allakum tattaquna kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kuma don muhimmancin azumi musulunci ya nuna azumi babu sabulu a musulunci kamar azumi idan mutum ya yi rantsuwa kafarar rantsuwa ya kama shi cikin kafarar sabulun da zai wanke da wannan kafarar faman lam yajid fa siyamu salasata ayyam zalika kafaratu aymanikum idza kharajtum daudar yin zihari idan kai wa matarka zihari ka kwatanta ta da mahaifiyarka ko ba ka ba a cikin kafarar da zai wanke wannan daudar siyamu shahraini tabi min qabli an yatamassa sannan kuma wanda ya kisar kuskure cikin sabulun da zai dirje zunubin wannan kisar ne kenan su mu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah an gane ko hakan nan kuma wanda ya karya azumi na Ramadan da ganganta hanyar jima'i cikin sabulun da zai wanke wannan sabon akwai azumi wata biyu a jere sannan wanda ya je aikin haji abu da aka hana mai aiki haji yin su sai bisa lalura kamar yankan farce kamar aske kai don Allah ta wala ta haliku rukusa kuma hatta ya buluga mai illa. amma in don lura ya saba wayannan abubuwan wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatu sabul farko min siyamin kafin aw sadaqatin kafin aw nusuk hatta azumi yana taka rawa a aikaji duk kare oba na aikaji azumi ne ke wanke shi tunda to sai suka ce tunda haka ne manzo Allah tunda yace babu wasu kwanaki goma da aikin lada ya fi falala laida aikin lada ya fi falala a cikin su sama da wannan to wannan ya nuna kana iya azumtar su gaba daya wayanda suka ce goma za ka iya azumtar su ba hadisin muslim aisha ta ce annabi azumce su gaba daya ba sai dai ranar arab kun gane wajihin wa'annan bayanan to amma wasu malamai sun tattauna wannan mas'alar kwarai da gaske aka aka yi tawilin magana aisha magana rajihi duk wanda da aka shiga watan hijja sai ya azurci rana ɗaya har zuwa na tara bai laifi ba yana da maɗoɗon lada don dama annabi ya yi yin nan ne ku ji kar wani ya ce a'a wai nan kwanaki goma na farko watan muharram da goma ƙarshe na ramadan wanne ya fi a akwai bambanci na watan muharram ɗin yin nan ne sun fi yin nan ƙarshe na ramadan ma min an gane ko domin a yinnansu yinin sanatar na arafa ne akwai babbar yini shugabar nan shekara sannan a jaruka goma ƙarshen shefi balala don a cikinsu fiyayyen dare yake laila qadr khairun min alf don shugaban jarruka a goma karshe ne shi yasa daren goman karshe na ramadan da su balala fiyayyen yinnai a goma farkon zulhijja suke don haka yin nan zulhijja kwanaki goma yin nan farko nan su suka fi yinnai falala ina fatan kun gane wayannan bayanan to anan idan mun fahimci wayannan bayanan to tun da nan ne aka yaba to jama'a wani ibada ne filada a yi idan asini in dare aka yaba wani ibada ne fi a dare mun laili kenan wani ibada ya fi falala a goman ƙarshen ramadan kiyamun laili wani ibada ne ya fi falala a nan farko goma farko na watan zulhijja azumi don azumi ba a yinsa da daddare don da ya ce ku kutiba alaikum siyam kama ba lalazi na min kula Allah, kuta ta kun sai ce ayyaman Da sai ce layalin ma'adudat ba saboda haka ana iya azumtar su sai dai aka ce za a yi a yi tawilin maganar aisha cewa annabi ya taba azantar ko ya zanto tana nufi annabi ya taba azantar su gaba ɗaya ba zai so ya yi din kwayin nan tara na farko wata su da hijja din annabi yana so ya yi su amma baya iya yin su yana cikin yin su sai arid wani abu ya bijiro masa mai maradin au safar sai ya ji masassara ko ya ji zazzabi ko bulaguro zai fara yin wasu amma ba zai ƙara ta wasu ba ina ba ta gane don abubuwa suna bijiro masa ko kuma a'a annabi yana yi amma ba ta taba ganinsa yana yi ba wannan kenan wannan abin da zai nuna tawilin unaida bin khalid ya samo daga matarsa matarsa ta samo daga wasu matan annabi an samu wasu wata cikin mata annabi ta ce kana sa ya so mu tis'a hijja annabi yana azumtar kwanaki tara gaba ɗaya na watan zulhijja na farko wa yau mai ashura da azumtar ashura wa salatatu yamin kulle sharin awal itinai ne na shari wal khamis wannan ruwayar abu dawud ne dobi ah, abuna ah, abu dawud ya rawato a sunan abi dawud hadisi na biyu da talatin da bakwai. sa ya ka sunan imam ahmad ya ka musulun hadisi na dubu ashirin da bakwai. da ɗari hudu da sha shida saboda haka eh, ita aisha bata ga yayi ba an jogo daga wacce ta rawaito eh, eh, an rawaito aisha ta ce bata ga annabi yana yi ba an rawaito kuma ta cikin mata annabi ta ce annabi yana yi ko kuma duka ka aje wayannan tawilan ka ce mai yiwa annabi ya azumce su tara gaba ɗaya ma don yana gudun kada ya rika azunta su a wajibtar mana ko shi annabi sautari yana barin wasu ayyuka don kar a mai kar a wajibta yadda ya bar jinkirta sallar isha zuwa tsakar dare ala wajihin luzumi wa dawa da ya ce ina wula waktu laula ana shuka ala ummati babu ma ja fil amali fi ayyamil ashr babin bayanin da ya zo game da ayyuka a cikin yinnan nan guda goma ayyamil ashirin ينن nan guda هل ينزل نزل الحجة حدثنا حنات قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله كنت أنا بيت باب ينن ayyuka suka fi lada kamar yanayin nan goma na farkon watan zulhijja sai suka ce ya manzo Allah walal jihadu fi sabilillah ko jihadi don ɗaukaka addinin Allah ladansa bai kai wannan ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ladansa bai kai wannan ba illa rajulun sai dai mutumin da kharaja ya fita bi ya fita da ransa wa malihi da dukiyarsa wajen yaƙi don ɗauka dinin Allah ya sadakar da dukiyar kuma ran nasa din falam yarji min zalika bishin bai dawo gida da dukiyarsa ba bai dawo gida da ransa ba to shi ne wanda za a ce ladansa ya kai wanda ya yi rayayin nan na guda goma na farko tun su hijja a raya su da azumi jama'a a raya su da irin sallolin walaha ko ba haka ba a raya su da nafin filin da ake kafin azahar bayan azahar kafin na Asar. a raya su da sadaka a raya su da abubuwan ayyukan alkhairi daban-daban wannan kenan malai ta fil babi alim da umar wa abi hurairah wa abdullah bin amri wa jabir qala abu isa hadith ibn abbas hadithun hasanun sahihun gharib wannan kenan saboda haka wannan ya nuna mana falalar raya wa'annan wasu suna kankan ba su ce ya fi daren lailatul qadr a ina shi a yinnai shine fiyayyen yinnai a darruka kuma daren lailatul qadr fiye yi. wannan shi da magana mafi inganci حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل أن حاس ابن قحم عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها babu yin nan da Allah ya fi so a bauta masa a cikinsu ko da yaushe Allah yana so a bauta masa amma a yinnai babu yin nan da Allah ya fi so a bauta masa a cikinsu min ashiri zilhijja sama da yinnai goma na watan zilhijja ya adilu siyamu kulli yaumin yana daidai da azumin kowane yini mina kowane azumi yini guda kuna ji a yinnan nan guda tara na farkon watan zulhijja kowane azumi ɗaya a ciki ya ajilu siyamu kulli yawmin min habi siyami sana daidai ke da kayi azumin shekara guda a yinnan da ba a wannan watan suke ba amma hadisi nan da'ifi ne wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr in kai qiyamu laili a kowane dare daga wannan daidai ke da lailatul qadr wannan bai inganta na lailatul qadr ya fi su ina fatan an gane lailatul qadr me ma'anar lailatul qadr jama'a don kowa sai gaji yana cewa daren lailatul qadr har yanzu larabci ne me me yasa ka kira ta daren qadr me yasa bismillah kana daga ba ya daga kan sai kai bayani na'am to yawwa bismillah masha Allah kenan an kira ku da lailatul qadr daren kaddara da a wannan daren Allah yake kaddara yake fasalta duk abin da za su faru a shekara jazakallahu khairan kai ma ka yi guri akwai malamai magabata da suka faɗi haka Na. wa zai ƙara mana bala ba su ba kuna ba a maka abokinka ba aha ba ba li ne kake eh dace kadir din dace ne sunan shi eh to ai kadir din don ya kira sa da daren kadir na'am daren alkhairi masha Allah motsi ya fi dadewa Usman da kana leka ne to na ganka me kace dare mai matsayi na'am alkadru matsayi to magana shi zai karbu to alkadir yana daukan matsayi ko ka mana misali haka don ana cewa wannan mutumin zo kadirin yana da matsayi dare mai matsayi haka ne eh, dare ne yana da matsayi don falala da Allah ke bayarwa a wannan dare to akwai wanda zai dan ƙara motsa mana dare malam sun kana harara ba ase to mana buba ba kaddara ba masha Allah ala buba hal min mazi masha Allah masha Allah amin ziyada aba akrama sallama ma za kwanta malam suna duk wannan abu na ba shakki yake kana magana shiru kai to <laughs> ana iya gaya masa lailatul qadr daren kunci da matsi an gane ko kunci da matsi don alqadr yana iya daukan matsi li yanfi zo sa'ati min sa'atihi wa man qudira alayhi rizqu wanda aka sa masa arzikin sa inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir fa amal insani idza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama wa ma idza mabtalahu fa qadara ya sa masa ya matsanta masa arzikin to ana kiran sa lailatul qadar daren matsi don in malaiku sun sauko kasa har sun yana musu matsi don yawan su ko yana daukan na kadara yana daukan na matsayi duk ya tattare nan gaba daya jazakumullahu khairan wannan kenan قال أبو عيسى هذا حديث غريب آه لا نعرف إلا من حديث مسعود إلى آخرها باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال bayan bayanan da ya zo azumtar yinnai shida a watan shawwal sita shawwal kusan sita shawwal ai azumi guda shida a watan shawwal malam saturi watan shawwal wata ta nawa ne a watannin musulunci yawa alan Gura ya bada amsa alan Gura ya ce watan goma kai kana irge sai alan Gura ba sai ya irga ba <laughs> in ma za ka kirgi ai ba sai ka faro daga muharram ba za ka dade sai ka je daga shawwal din sai me zulqa'ada wata biyu ne bayan shi to da mu shekara wata sha biyu <laughs> yawa ga ramadan wata tara shi wanda kawai ya shiga watan goma ga magana ya kare mufti mufti kai na waje ina bawab ina ke shi ubana to kai ka zo nan ai shi kaɗai muka ba waje duk wanda yake waje in ba wanda muka ba shi tsaron waje ba su shigo don me za ku bar mana cikin masallaci ah, abu na ba san ganin ku a gaban mu zamu zai kara mana nishadi ba da kuzari ina suke ne mufti na'am ko ma da zafi ba malami ma yana sha ba ku shigo wancan ya shigo kai ka sa riga makaruhi ma yalo na'am masha Allah حدثنا أحمد بن مالي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أصاب بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر النبي تجوان لأزم رمضان إيه شدة أود شوال كما يا أزم الشكرة وفي الباب عن جابر وأبي هريرة والثوبان duk sun rawaito hadisi makamancin haka amma mu dauki ruwayar Sauban shine wanda Ibn Majah da Nasa'i da Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima a sahihin sa da Ibn Hibban sun kawo hadisin manzo Allah ce wanda ya azumci yinnai bakwai bayan sallar idin azumi to kamar ya azumin shekara sai annabi ya hada da fadin Allah man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aikin lada daya za a ninka sau goma ka azumi wata ramadan sai Allah baka ladan kamar kai azumi wata goma sannan sai kai sita shawwal kowane daya kamar kai goma kai shida kai sittin sittin wata biyu ga wata goma ba shekara ya fita ba yawwa shida abin da yake nufi قال ابو عيسى حديث ابي ايوب حديث حسن صحيح وانا جماعة دعا نونا addinin musulunci مسلم ne na wayewa, هر yana baka wasu calculator da wasu hanyar lissafi da zaka riga lissafi ladanka ko wannan kira wa gari sahabba qaumun siyama sittata ayyamin shawwal wasu malamai sun ce musabi ne a azanci lai shida a watan shawwal bi hadal hadith sun kama hujja da me da wannan hadisin qala mubarak abdullahi dan mubarak yace huwa hasanun huwa mithlu siyami thalathati ayyamin min kulli shahr daidai da azumi uku a kowane wata don kowane san kai azumi uku ai za ba ka mandalan azumi 30 ka dai har yanzu ninka an sau sau goma ninka har yanzu sau goma ya ci gaba da cewa qala ibn mubarak wa yurwa fi ba'd an rubuta wata hadisi ko yulhaqu hadha siyam bi ramadan abi bayan wannan abi wannan azumin da wata ramadan abi bayan wata ramadan da shi waqtar ibn mubarak an takuna sittata ayyami fi awwal shahr shi yasa ibn mubarak yace an fi so shida dan a farkon wata ana son daga ramadan ne da sai ka bi shi yanzu in ka so ramadan ya shiga an shiga shawwal yinin farko an sallah to washe gari kawai za ka iya ka fara sittar shawwal don shi sal dama nan da aka hana ka azumi a shekara dama yin nai biyar ne jama'a yin nai biyar kwanaki biyar aka hana ka azumi na farko shine ranan farko ga watan shawwal don ranan sallan azumi ba za ka yi azumi ba amma rana na biyu washe da za ka yi azumi an gane ko sai mu ɗebi hudu kuma a jere ranan layya ba ranan goma ba ba za ka yi azumi ba bayan layya kwanaki ku ranar sha da sha biyu sha uku don mazala ce ayyamu tashriqi ayyamu akalin wa shurbin wa zikrullahi azza wa yanne ne na ci da sha da ambatan Allah to su ma ba azuntar su ko da kana azumin kafara ko ba ka ba na wata biyu ka ajere rana arafa za ka yi shi amma ranar layya ba za ka yi ba Yin yinnai uku bayan layya hudu na ba za ka yi ba ka su zan hudu ke saboda haka su da yin nan da ba a azu saboda haka an fi so wai sitta shawad daga ramadan yadda sai ka fara shi ya sa ma a nan yake gaya mana akwai malaman da suke ganin a yi su ma a goma mai goma farko fi awwalin shahari a farkon watan goma farko ayi in ji abdullahi ibn mubarak wa qaru ya ibn mubarak arwato daga ibn mubarak annahu qala yace in sama sittata ayyam min shawwal mutafarriqan fa huwa ja'iz idan mutum ya azanci sitta shawwal a ranaku daban-daban yayi kamar idan da aka shiga watan shawwal in kai ɗaya suka huta kwana biyu uku biyar kai ɗaya ka huta kai so ba a tattare ba ba laifi yayi fa huwa jaizun ya halatta an gane ko ah, wannan ah, malam yana kawo mana tattaunawar malamai ne anan jama'a wannan bayanan yana nuna mana azumin sita shawwal mustahabbi ne yin sa zaka ka hada shi da ramadan ka samu falalar azumin shekara wannan shine magana mafi karfi ko shine mazhabin yawancin malaman duniya musamman ma irin su imamu shafi da imamu ahmad da Dawud da wani suka yi muwafaka da su musabi na kai azumin sita shawwal sai dai mutane biyu Malik da Abu Hanifa suka ce azumtar sita shawwal makruhi a malikiya azumtar sita shawwal makruhi ne haka a mazhabin Ahnaf suka ce me yasa Malik Imam Malik amuwa sa yace ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi yasuma ni fa ban ga dai cikin mabuta ilimi yayi azumin sita shawwal to mai yiwa sun ƙi ne don kar a ce wajibi ne to ai annabi ne yake ƙin yin wani abu na wajibi don kar a wajibi da ba wajibi don kar a wajibi kuma yana azumi sai shawwa sai dai ni da zamu kyautata zato ga malaman me yiwa suna yin sa amma ba sa nunawa don galibi azumin farilla shi ake nunawa azumin nafila fa ba a nunawa ina fata an gane amma hatta in ban manta ba ko ibnu abdul barri in ban manta ba ko wasu malamai suka ce law wasala malikan hadha al hadith la qalib da hadisin man sama ramadan kuma atba'ahu bi sitti min shawwal da wannan hadisin ya kai wa imam malik da ya karanta da ya warware fatawarsa da ya zo kanta amma sai a masa uzuri ilimi kogi ne dan kai a yau kana iya sanin wani hadisin da imam malik bai sani ba amma ba wai yana nuna sa ilimi ba don wannan hadisi ya shahara cewa in kai azumin ramadan ka biya su da shawar tunda musulun ya kasa yi musulun sai dai imam malik ya rayu ba ba ma haife su bukhari da musulun balle su tattaro wa'annan hadisi to amma za mu kyauta da zato da malik yana raye ga hadisi da ya yi aiki da ita tunda ya ce idan sahal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shi ne mazhabina kuma har yanzu ba laifi ne in na ce malikiya ta yarda yi azumin sita shawar. me dalili na imam malik ce ko bayan raina ko samu abin da eh, magana ta ta ci karo da hadisi ku yarda magana ta ku dauki hadisi ni ma hadisin ne mazhabi to muna kyautu da zan mazhabi imam malik ma azumin sita shawar. ina fata an gane wannan saboda haka magana masu inganci wai imam malik a ce ya faɗa malamai ɗin ba su azumtar taso da ba su azumtar sai tashawal don kada wajibtar sai a ce to ai malaman kuma don me suka azumci yau ranar arafa da taso da ashura ba su ce don kada dauka wajibi ba saboda haka dai a takaice azumin ta shawar suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai karfi na'am mun ji kana iya azumtar su a jere kana iya yin su a yayyanke imamu nawawi ya ce mutanenmu malamanmu sun ce azumtar su a jere ya fi lada musamman ma dab bayan sallah ko da kwana ɗaya kwana biyu kwana uku fara ka jera ya fi lada amma wanda ya yanke shi ma ya yi wanda ya a farko ko tsakiya ko ƙarshe duk ya yi ba za a ce ga wannan lada wanda ya fi na wancan ba malai ce wa qarrawa abdul aziz بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي هذا وروى شعبه عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وصعب بن سعيد واخو يحيى بن سعيد الانصاري وقد تكلم بعض اهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه wannan hadisin da jama'a muka karanta a farkon babin nan da ya ga mana falalan azumin sittar shawwal in kun duba hadisin farko na wannan babu ya ce haddasa ahmad ibn mani kala haddasa na abu ma'awiya kala haddasa na sa'ad bin sa'id sa'ad bin sa'id ka ja masa layi shi ne an yake magana wakanta kallama ba zuwa alil hadis fi sa'ad bin sa'id wasu malaman hadisi sun yi tsokaci a kan sa'ad bin sa'id min kibali kezi yana da matsala a bangaren me haddasa yana da matsala a bangaren haddasa na hadisi to shi yasa ga yana da matsala hadisin zai zanto yana da matsala shine sa dan sa'id ibn qais ibn amr al-ansari yana da mummunar hadda to idan ka ce ta yaya turmuzi ya inganta wannan hadisin alhali ga mai matsalar hadda a ciki sai aka ce maka magana mafi inganci hadisin nan ba ta hanya ɗaya ya zo ba an rawaito shi ta hanyar da babu wancan mai matsalar hadda din hanyoyi da yawa sai aka hadisin ya inganta ko da wannan akwai mai matsalar hadda akwai hanyoyin da aka rawaito wannan hadisin wanda babu mai matsalar hadda a wayannan hanyoyin shi ya sa masu sofan dan Sulaim ya yi mutaba'ar wannan hadisin حدثنا عن قال اخبرنا الحسين بن علي الجوفي عن اسرائيل ابي موسى عن الحسن البصري قال كان النبي اذا ذكر عنده صيام سته ايام من شوال al-hasan al-basri kai kana da zikirin da wasu yawo hasan al-basri ya an ambaci azumin sita shawwal a wurin sa bai kulu sai ce wallahi laqad radiyallahu bi siyami hadha shari an sanati kulliya wallahi Allah ya yarda in ka azumci wannan sita shawwal Allah zai baka ladan ka azumci shekarar gaba daya wannan kenan باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من babin bayanin da ya zo azumtar yinnai uku a kowace min wata azumtar yinnai uku a kowace wata min kulli shahrin a kowace wata حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال أهد إلي النبي النبي أم وسيع ثلاثة guda uku, in إن جوا إن جاء أبو هريرة annabi ya mun wasiya akan abubuwa guda nawa uku na farko Allah anama illa ala witrin kar in yarda in kwanta barci ba ta nayi sallar me witri amma kar ku manta jama'a sallar witri farkon dare da karshen dare wannan filada ɗaya eh? farkon dare to don me annabi yawa abu hurairah wasiya ya rage farkon dare don annabi yawa abu huraira wasiya ka rika yin wuturi ka farkon dare me yasa tunda mun ce yin wuturi a ƙarshen daren ya fi daɗi yawwa to kai ba na'am shi da abin da shehu mubarak ya faɗa ma'ana da rana yana shagaltuwa da neman ilimi yana gan annabi kusurwa kusurwa sako sako an gane ko to shi da kenan sai manzo Allah ya ce masa to in zo kwanciya tashiwa yana gagararsa to shine sai annabi ya ce wutirin kafi ya kwanta al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce a ciki ya nuna musabin gabatar da wuturi ga wanda ba zai iya tashiwa cikin dare ba ko da rana ya ci kasuwar kauye ya gaji ko ya je gona an gane ko ya ci kasuwar birni ko yana gangara kwalai da kafa ya fito akwai gajiya ba zai tashi ba to da yayi asarar wuturin gaba daya to daga yayi isha sa sai ya wuturin sa sheikh عبد ya faɗa a cikin اللمعات لعل شي abu huraira abin da yasa aka ce farkon dare yana haddan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to ba zai kwanta barcin da wuri ba eh isha sai ya zauna yana bita yana bita yana bita yana bita to sai zai kwanta misali irin sha biyun dare ka tun daga farkon dare yana bita ko sha ɗayan dare ka kaga tun da ya ɓata lokaci yana bita nan ko ga da rana ya yi ne yana neman ilimin ko da daddaren bai kwanta da wuri ba to ka iya kwanta ƙarshen sa sai kira na biyu zai tashi shi to sai ya ce wannan yana nuna mana jama'a kuna ji al-ishtighal bil ilmi afdalu min sa'iril ibada shagaltuwa da ilimi ya fi sauran ibada in ba farilla ba yanzu da wani zai kwana yana kiyamun laili kai kuwa ka kwana kana nazarin hadisa annabi da mas'aloli na fikihu don ka yi aiki da shi don ka karantar don ka ilmantar ladan ka ya fi na shi ya fi na wanda ya na fi da Yasa abu huraira annabi bai ce masa kare da kwanciya da wuri kafar nazarin ta ko nazarin ilimin abu huraira ya taimake mu don ga muna yanzu hadisansa kan sahabai su suka fi yawa a cikin kutubus sunna ina fata an gane saboda haka shagaltuwa da ilimi yana da abin ko da daddare in da hari ka hada biyu kai nafila ka nazarin ilimi amma ko da ka kwana masallaci kana haddan qur'ani ko ba ka ba kana haddan hadisu annabi kana nazartan su kana wani research don zaka je kai walima zaka je kai wa'azi to ladan ka yafi na wanda yake sallah yafi ma duk wata ibada sai dai ibada da muhallin ta yanzu Sai yanzu kana nazarin ilimi sai a yayi yanzu sallar azhar ya fi wannan ilimi kira ba ta gani don lokacin sa yanzu na'am yawwa ka gani kage shi ya fi dogon hira na hadar masha Allah jazakallahu khaira saboda haka shi yasa aka yi wa Abu Huraira wasiyar ya rike yi farkon dare sai mu zo wasiyar farko yayi yayi wutri kafin kwanta barci ko sai na biyu waso min salatati ayyami yayi azumi yin nay uku min kulli sharin a kowane wata amma wata hadisi ta yi ishara an fi so ranakun da wata suke da haske ranar sha uku sha hudu sha biyar an gane ko sannan kuma wa an usalli duha kuma annabi ya mu wasiya in rika sallar me walaha sallar hantsi ah, sallar hantsi wata ruwaya kuwa yace ina fila raka'a biyu na hantsi yana nuna sallar hantsi mafi kankanta raka'a nawa raka'a biyu amma eh, wani hadisin jama'a ya nuna mana falalar abubuwa guda uku wutiri da kome ya azumi uku kowane wata da kome sallar walahab shan mubarak fori a sharhansa na tufa ya ce eh, alhafiz abul fadl ibn hussein ya faɗa a cikin sharhan turmuzi hushta hada bainal awam ya shahara tsakanin gama gari jahilan mutane anna man salla duha thumma a haya. wanda ya sallar wani ha yake sallar hanzu sai zai bari zai makance sai da yawa cikin mutane suna gudu suna ga kai dai wawa da kar in fara in bari sai ce wannan magana ƙarya ne kirkirarre ne kai wani lokaci ma sunna jama'a kar a yi sallar wani har ma kullum shi da sunna to irin wannan wasiyar da annabi yayi wa Abu Huraira da abubuwan nan guda uku irin wannan wasiyar annabi yayi wa wasu sahabban daban yayi wa Abu Darda irin wannan wasiyar yadda Imam Muslim ya rawaito yayi wa Abu zarin irin wannan wasiyar yadda Imam Nasa'i ya rawaito a nan kuma yayi wa Abu Huraira irin wannan wasiyar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito saboda haka ba Abu Huraira ne kadai annabi yi wa tunda annabi yayi wa wayannan to kai ma duk kai da kaiwa za ka dace da irin wannan ba kai ma wannan wasiyar ya shafi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شوبه عن الامش قال سمعت يحيى بن بصام يحدث عن موسى بن طلحه قال سمعت ابا ذر يقول قال رسول يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثه ايام فصوم 13 و14 و15 kaga shine abu da muka faɗa da shi annabi ce in zaka yi azumi a wata kwana uku son samu ka riga yin su ranar sha ɗaya da sha biyu da me da sha uku ah, sorry ranar sha uku sha hudu sha biyar eh, amma kana iya canza musu ranaku amma an fi so ka yi su irin wannan ranaku. don in Allah ya so ranar kiyama za ka shiga aljanna ka ga Allah yadda kake ganin wata daren sha hudu wa fil babi an abi katada وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني إلى آخرها حدثنا عن قال حدثنا أبو معاوية أنا عاصم الأحول أنا أبي عثمان النحدي أنا أبي ذر قال قال رسول من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتاب من جاء بالحسنة فله أشهر أمثالها سورة الأنعام اليوم بعشرة أيام كن غانا وانا آيات فيني قال أبو إسحاق هذا حديث حسن وقرر وشوب هذا الحديث أنا أبي شمر وأبي تياه عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة أن يزيد الرشكي قال سمعت معاذ قال قلت لعائشة أكان سيصوم ثلاثة أيام من كل شهر أنت وعائشة شوف النبي ينا أزمتر يلي أكو أكون وتا أكا تنبي عائشة shi kenan sai ana aisha da aka tambaye ta ƙala na'am eh kultumin min ayyihi su awwal ne bangaren ranakun ne a kowane wata yake azumi qala ta kana la yubali min ayyihi sama baya damu a kowane yana iya azumi wani lokaci ya uku a goma farko wani lokaci ya a goma tsakiya wani lokaci ya a goma ƙarshe wani lokaci ya ɗaya a goma farko ɗaya a goma na biyu ɗaya a goma na uku ko da yaushe na iya yi amma ya fi yin su ranakun da wata suka biya suka mun ɗauki wayar baya قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قال ويزيد رشد ويزيد الضبئي كذا كذا إلى آخرها باب ما جاء في فضل الصوم بيانا يزو جماعة أكم فللرني أزل حدثنا إمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا علي عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال ان ربكم يقول annabi ce lalle ubangijin ku Allah yana cewa kullu hasanatu bi ashr amsalih duk aikin lada daya an gane ko duk kirki daya ana ninka shi sau goma ila sab kimiyatu zaifin zuwa ninki 700 kowanne kowane aiki jama'a duniya Allah yana ninka shi alal akalli goma sai 70 sai 700 zuwa sama wasomuli azumi ko inda Allah na wani don me Allah ya ce azumi nasa ne don ya ba shi shiga azumi sai idan mutum ya so zai ka wani ibada mutum zai kare amma azumin ya so ya kare ya so ya zoli mutane ai zai shiga ban da ake kurbirwa amma koda ya zo yana nuna wa mutane yana da azumi to koda riya ne riyarsa ba cikakken riya ba ne dan zai iya kuya ya ci abinci ba a san ya ci ba sai sa azumi Allah ya ce na wani don gashi nan yana ganin ruwa yana ganin abinci yana tare da iyalinsa amma duk da aka yayi baya kaga wannan yana nuna maka tsantsar abin da ya sa Allah ya ɗauki azumi ya ce nawa ne wa ana ajiye bihi ne zan yi sakayya da shi duk lokacin da ga ko shugaban ƙasa ne aka tsara wasu abubuwa sai ce kaza ni da kaina ni ne ministan sa zai mai da hankali a kan to duk aikin lada Allah ya bar mu da mala'iku su riga rubutawa amma azumi Allah ya ce nawa alƙalamin mala'ika ba zai iya rubuta adadin ladan da za a bayyana mai azumin farilla ko in din ba zai iya rubuta ba sai dai in kai azumi ya rubuta kayi azumi daya amma in kai sallah ba wai zai rubuta kayi sallah azhar ba ladan zai caccaka maka amma azumin sai dai rubuta kayi azumi kawai ya riga abuna Allah ne zai san menene na albashin ka da zai baka don me domin kaga shi mai hakuri ma aka ce ladan sa ba iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab to hakuri ya shiga azumin kana jin in shiga hakuri ba ka sha tuwa ba kana jin yunwa kayi hakuri baka ci ba kana da sha'awa kayi hakuri baka ɗauke sha'awar ba to shi da kenan illa siyam wa sawmu li ana azbihi wa sawmu junnatun min azumi kariya ce daga shiga wuta wala khalufu fami sa'im warin bakin mai azumi wanda yake tasowa ta dalilin hamamin yunwa atyabu inda Allah min rayhi misk aw ja'ala fi tirada al miski ganshi wa in jahila ala ahadikum in an nuna ɗayan ku harkar jahilci wani ya zo yana masa ashariya yana masa wasan banza ko wasu sa'im yana da azumi bale kula ce ni sa'imun ni ina da azumi wa fil babi an mu'az bin jabal wa sal bin sa'ad wa ka'ab bin ujra duk surotu hadisi makamanta haka akwai hadisin ka'ab dan ujra wanda manzo Allah ya zo hawo minbari yayi amin amin uku din nan a cikin uku din ayi akwai wa Allah wadaran duk wanda Ramadan ya zo bai aiki da zai samu aljanna ba wa salama ibn qaisar akwai hadisin salama dan kaisar wanda annabi ya ce wanda ya azumi don neman yardan Allah eh shi yadda hadisi yake man sama yawman ibtigha'a Allah. wanda ya azumi yini dai don neman yardan Allah adahu Allahu min jahannama Allah zai nisantar da tsakaninsa da wutar jahannama ka bude ghurabin dara wa huwa farkhun hatta mata harama kamar tsuntsu da ya fire yana ta gudu ya fire ma'ana yana nan yar tsako ran da yayi gashin fiffike sai ya fire tsuntsuna yana ta firewa yana ta gudu yana ta gudu bai tsaya ba har ya tsufa to shine tazaran yadda za a nisantar da tsakanin mai shi da wuta sai dai wannan hadisin ban yi tsammanin zai zanto akwai inganci ba don a sanadinsa akwai ibnu lahi'a wanda ya fi inganci madadin wannan shine duk wanda ya azumi yini guda Allah zai nisanta da tsakaninsa da wuta na tafiyar shekara saba'in to kaga shi wanda ya inganta wa bashir ibn al-khasasiyya wasu bashir rahmu ibn mabar wal khasasiyya ya ummu حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر الاجدي عن هشام بن سعد عن ابي حازم عن سال بن سعد عن النبي قال ان في الجنه لبابا يدعى الريان الجنه ko ta kofa ana kiranta rayyan me ma'anar rayyan wartsakewa daga ishi ƙoshi daga ishi yudu alahu sa'im ranar kyama za a kira masu azumi Ba man kane mina sa’i sa'imin da khala wa man da khala lam yazma abada duk wanda yana cikin masu azumi zai shiga wani duk wanda ya shiga kuma ba zai sake jin ishi ba har abada saboda haka rayyan sunan ɗaya ne daga cikin ƙofofin aljanna imamul qurtubi ta an kira sa rayyan daga rayyu wartsakewa daga ishi koshi daga ishi har ma yake cewa me yasa jama'a ba kira sa da shaba'an koshi ba gidan koshi a ya kamata a ce shaba'an gidan koshi ko kuma a ce rayyan shaba'an ta kira sa gidan warka ta ishi ba kira sa gidan kashe yunwa ba sai aka ce eh domin mai azumi iya eh, azumi ya kan je yunwa ya kan je ishi sai dai wanne fi damu ishi ya fi damu ko galibi idan ka ji mutum yana jin yunwa sai ka tara a hade da ishi amma in ka ji mutum ya kashe ishinsa to za ka tarar mai baya ya ji yunwa amma kana yana iya kashe yunwa ya zanta yana mai ana kwala rana ka samu su shinkafa da wake da man gyada kuma irin wanda ya yi sanyi kalau din na ya ta tura shi da kyau ko ka samu sa wake ya ci <laughs> ai yanzu za ka ga cikin dam ya cika amma yana buƙatar mai kenan duk wanda ko da ya ƙoshi yana iya buƙatar ruwa amma duk wanda ya kashe ishi ba ya buƙatar abinci to sai sa ka kira su da babun rayya kuma sananne ne ba a shan ruwa sai an goshi wannan kenan a wata ruwaya kuma kamar ruwayar bukhari da muslim ya fara da fil jannati ta abuwa aljanna tana da kofofi takwas sai ce fiha babun yusamma arriyan to ga kenan aljanna rayyana yana daga cikin ƙofofin aljanna guda takwas an gane ko menene aljanna dama aljanna lugha hiya albustan alugance shi da gona fassara sa kuma istilahan shine daru sawa almuidda li ibadillahi alladhina faraku dunya ala iman. gidan sakayya ne wanda aka tanadar wa bayan Allah da suka bar duniya akan imani shi aljanna koda bature yana kiran su gadin gadin ne ai wa jannati alfaba shi sa aljanna gidan gona ne dan ya nuna maka gidan gona yana kawo nishaɗi sosai ka shiga gidan shakka yake kawo gidan gona ne eh, yana kawo nishaɗi sosai saboda haka shi yasa hatta ma tsarin cikin aljanna tsarin damuna ne eh, ruwa na gudana ga inabai ga kaza ga kaza ga kaza da sauransu حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صهيل بن أبي صالح عن أبي أنا أبي هريرة قال قال للصائم فرحتان mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun hina yuftiru lokacin da yazo bude baki yana farin ciki yana farin cikin abu uku lokacin da yazo bude baki farin cikin ya kashe ishin da ya dame shi na biyu ya kashe yunwan da ya dame shi na uku ya sauke aikin lada na wannan yini ya shiga cikin account din ladansa wa farhatun idza laqiya hina yalqa rabbahu kuma zai farin ciki lokacin da zai haɗu da Allah za a ba sa kayan azumin sa a sashi gidan aljannar rayyan babu ma ja fi somin dahri babu bayanin da yazo game da wanda zai azumi kullum kar wani ya ce to yanzu ya ji falalar azumi amma shi yanzu da haka ne zai rika yin azumi kullum حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله kaifa biman sama dahar aka ce ya manzo Allah ya ya wanda ya azumi a kullum a rayuwarsa kullum har shekara qala ta nabi ce la sama a wajen Allah bai azumi ba don ba shi da lada wala afkara a duniya ce shi bai ci abinci ba ya sha yunwa أو كوكو لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وإمران بن حسين وأبي موسى قال أبو يوسف أبي قتادة wa karkare a qaumun wasu mutane sun ki min alil ilmi daga mabuta ilmi siyama dahri mutum ya riga azumi kullum wa qalu inna ma yakunu siyamu dahri idza lam yaftir yawm al-fitr wa yawm al-adha wa ayyam tashrik suka ce fa jama'a me ake nufi da azumi kullum wai ana nufin shine wanda ya azumi bai yi buɗe baki ba bai ci abinci ba yawan fitin ranar sallar azumi wa yawmal adha da ranar layya wa ya ayyami tashri da kwanaki uku na shanya nama ranar sha ɗaya sha biyu sha uku bayan layya amma a wajen su duk wanda ya azumin shekara kullum yana yi amma ranar sallar azumi bai yi ba ranar layya bai yi ba yin lai uku bayan layya bai yi ba to wannan ba za ta yi azumi kullum ba ba da shi kana kaka iya azumin kullum amma da wani haka wasu malamai suke gani wasu kuma suna ganin a'a ai annabi dauda an tabbai annabi wani azumi ya fece annabi irin azumin annabi dauda zai yau ya huta gobe ya yi jibi ya huta zata to sai aka ce to gaya mana wanda ya fi wannan sa annabi sai la afsana Ba babu wanda ya fi haka to jama'a kenan azumi kullum na kira bai ba amma kana iya jira wani lokaci kai sati kana azumin nafila ina fata an gane a kullum amma ka ɗauke shi a kullum wata curba ramadan ba ka yi aisha take manzo Allah bai taba azumi wata curba in ba ramadan ba ما لي تشوف ولا تشوف فما افضل هذه الايام فقد خرج من هذه الكراهيه ولا يكون قصام دار كلها هكذا روي عن مالك بن انس وهو قول الشافعي اما ذا بمالك الشافعيه كان يا إيه ادمي كلهم ان ذاك الشيء وقانكنا ديال رانا صلى الادمي رانا ليا قانكي اكو باين ليا وقال احمد واسحاق نحو من هذا وقال لا يجب ان يفطر اياما غير هذه الخمسه بي زم واجبي با ya aje azumi a wasu ranaku sai wani ranaku biyar ma'ana za ka akwai ranar da dole ka ne ka aje azumi shi da wani kwanaki biyar ranar sallar azumi ranar layya yinnai uku bayan layya duk da na uku bayan layya ma akwai irin azumin da ake amma za ku zo ku ji shi التي نهانا رسول الله عنها wa الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق باب ما جاء fi سرد الصوم babin bayanin da yazo mutum ya jera azumi kuna ji حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي ناتب عائشة جميل عزم عن النبي قال كان يصوم حتى نقول قد sama. النبي yana yawan azumi wata rana in ya fara azumi Da mu kai jama'a kwanan na ka annabi yana azumi kwanan na ka annabi yana azumi dan me za zai jera kamar sati ne ko kwana goma yana yi wa in ya tashi barin azumi ta na kula zama ce kai kada afsara kwanan ka an kwana biyu annabi ya yi azumi ba kenan yana yawan azumin na fila wata rana ya tsira da ya kamar sati ko kwana goma sannan ko yana iya yankewa ya jera a yankin bai yi ba sallallahu alaihi wasallam wa ma sama rasul sharan kamila illa ramadan aisha ta ce annabi taba azumi wata guda curba sai a wata ramadan ramadan ka yana wata cur amma banda ramadan bayan cur وفي الباب عن انس بن عباس قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح حدث علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك انه سئل an tambayi Anas an somin nabi sallallahu alaihi wasallama game da azumin annabi qala kana yasum min ash-shari hatta nara annahu la yuridu an yufṭira min idan annabi ya fara azumi a wata har muna ganin kamar ma za ka ce baya aje azumi wa yana aje azumi hatta ra annahu la yuridu an yasuma minhu shay har za mu ce baya azumtar komai wa kuntu wa kunta la tashau an tarahu min al-layl musalliya za kasance baka so ka ga annabi yana sallah da daddare illa ra'aytahu musalliyan sai ka gan shi yana yi wala na'iman baka so ka gansa yana barci illa ra'aytahu na'iman sai ka gansa yana barci me ake nufi a nan jama'a abin da ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da baka so ganin sa yana sallah ba wata ran za ka gan shi in kana tare da shi in kai misali kana barci ne eh, eh, wata rana zai yi nafila farkon dare wata rana zai yi tsakiyar dare wata rana zai yi karshen dare amma baya gama daren gaba ɗaya yana mai yana barci kenan kowane dare in ka gansa yana nafila za ka zo gansa yana mai barci in ka gansa yana barci za ka zo gansa ya tashi yana mai nafila wata rana ya mulai da laili farkon dare wata rana ya tsakiyar dare wata rana ya karshen dare kaga lamarin yana da faɗi jama'a saboda haka yanzu ko da kada in shayi karfe takwas sai kai nazila sunan sa kiyamun laili duk sallar da aka yi sa bayan sallar isha'i sunan sa kiyamun laili wannan kira saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wa'in حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أفضل الصوم صوم أخي داود في أيام أزمي شنو أزمي أنوانا النبي الله به داود كان يصوم يوما ويفطر يوما yana azumi a yau yana ajiye azumi gobe wala yafiru idza laqa baya gudu in ya hadu da makiya auren yaki to kenan kamar annabi da yake so mu akhi dan uwansa ne annabi kuma dan uwansa ne sun yi kamanceceniya a wata shari'a don akwai annaban Allah da yawa da suka zo suka yi rayuwarsu ba su yaki ba ba su yi jihadi ba annabi Ibrahim bai yaki ba annabi Musa da Fir'auna annabi Musa bai yaki ba Fir'auna ma da ya fafare shi gudu ne Allah ya tsaka su bar to kaga amma annabi Dawud alaihi salam sun yi kama da shari'ar annabi domin shi ya yi yaƙi za mu gane ya yi yaƙi idan muka dubi suratul baqara duk da an fara kisar ba da shi ba aka zo aka rufe da shi don Allah yake cewa alam tara ila malai min bani isra'ila إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم in kutuba alaikum alqitalu ala tuqatilu qalu wa balana ala nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihim alqitalu tawallaw ila qalilin minhum wallahu alimun bil zalimin aya mai kafin goma to sai Allah ya wakala lahum nabiyuhum sai annabi sai ya ce musu inna Allah asala, kun falo ta malika Allah ya turo muku dalut shine sarki komandan yaki suka ce Allah ya kula kulmulku alaihi ya za a doke farauta a bawa dalu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu mun fi sa cancantar mulki irin siyasar su irin na Najeriya ne in kana da kuɗi ka wata talakawa su oka. duk da yanzu ma talakawa sun fara wayewa sai suka ce walam yuta sa'atan min al mal ai ba ba su yalwar dukiya ba shine annabi yake da su inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yasha karshe sai aka ce to ina masu takarar mulkin suka ce ga mu aka ce ku jeru a layi wanda zai mulkin Allah ne zai zaɓe shi ba ku za a yi inna ayata mulki an ya atiya kuma tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu ayat da zai nuna ga wanda ya cancanci mulki wani akwati zai zo muku daga wajen ubangiji an ya atiya kuma tabutu akwati zai zo fi sakinatu min ko akwai natsuwa daga ubangijinku a wannan akwatin wa baqiyatu mimma taraka alu musa da wasu abubuwa na annabi musa da annabi harun wasu ce sandar annabi musa da sa da takalman annabi harun ko wane ne suna cikin wannan akwati dama an kwace akwati na hannunsu sai aka ce to akwatin nan zai zo ta amilul malaika malaiku na dauke da shi sai suka jeru sai ga akwati da zuwa iska sai gaban dalu yana mika hannu shi sai ya karba to ka duk anan ba yi magana annabi Dawud ba to sai da aka je yaki fa azamuhum bi iznillah ta ga ce me wa katala Dawudu Jalut suka karya makiya da izinin Allah sai annabi Dawud ya kashe Jalut wanda kiristoci suke cewa Dawud ya kashe kwalaya wa atahu Allahu al wa wal hikmata wa allamahu mimma yasha har ma malamin suke ce to don me ba a fara kissar da annabi Dawud ba aka rufe da shi sai aka ce jama'a ba a sanin namiji sai yaƙi ya tsari sai an je filin daga amma kafin a tafi ana ta ihu ana ta kaza ba a sanin namiji sai an je filin daga ba ga a ja ba a zamanin yaudara sai ka ji ana su minima ko ba ka ba ana su minima ana ta su alice badal su wane ne su wane ne amma da yaƙi ya yaƙi sunan buratai bai fito ba yaki yaki ba yanzu sai ya shahara ba za me zai me zai saka shahara a wurin yaki jarunta to kage shi yasa ba fara da shi ba amma karshe sai sunan sa ya suna wa tala daudu jaluta to da ya kashe shi sai Allah bashi abu da yawa wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha ga ga ga mulki wa ta ga mulki ga ilimi da hikima kuma Allah kuma ya sanar da shi abin da ya so wannan kira sai mu dawo cikin karatu qala abu isa hadha hadithun asanan sahih wa abul abbas wa sha'ir al abul abbas wani mawaki ne mutumin makka al ama makao wasu musunan sa sa'ib ibn farrukh sa'ib dan farrukh qala ba'du ahli al ilmi afdalu siyam wasu mabuta irin suka ce fiyayen azumi jama'a An tasuma yawman wa tumtiru kai azumi yau ka huta gobe haka ma annabi ya faɗa shi ne azumin annabi Dawud wa yuqalu ko aka ce hada huwa shaddu siya wannan shine mafi tsananin azumi a wahala da yawan lada wannan kenan amma duk da aka ba jama'a kai ma zaka yi kai irin wannan azumi eh zaka yi in ba zaka sauye haƙƙi masu haƙƙi in za ka yi azumi irin na annabi dawuda in yawan azumin zai sa ka zanto ba ka da sha'awa kuma kana da iyalai wani ya zama haramun gare ka to annabi ta ayi iyalansa suna da haƙƙi a kan kuma iyinsa ka yi ka huta gobe ka yi sa ji ka huta ga za ka kasa fita sana'a ka nemi kuɗi ka riƙe gidanka to shi ma bai halatta ba wa ina li ahlika alayka haqqan amma in ba za ka shiga wayannan haƙoƙi ba kana iya yi babu ma ja fi karahiyati som yawmal fitr wal nahar babu bayanin da yazo game da karhancin azumi ranar sallar fitr sallar azumi wannan da ranar mai layya ranar sallar azumi da ranar layya ba a azumi ta wani hadisi ba ce la ya sumu yawmal idaina illa sunan ba mai azumi ranar sallar da layya sai حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر نا حلت سيدنا عمر بن الخطاب ارانا ليا bada abin salati qabla al-khutba sai da ya sallar idi kafin ya khutba yadda muke yanzu ma qala sana sai ce samitu rasulullahi Na naji annabi yana cewa naji manzo Allah yana ha an somi hadaini al-yawmaini annabi ya hana azumtar yinnan nan guda biyu ranar sallar azumi da ranar layya amma yawmul fitr amma ranar sallar azumi fa fitrikum an ce kar ku yi azumi don ku yi buɗe baki min so kun daga azumin da kuka yi na wata guda wa idu lil muslimina kuma biki daga musulmai wa ma yawmul adha amma na ranar layya amma ranar layya an jakar ku azumi ne fa kulu min luqumin na kun ku ci daga naman layyar ku qala abu isa haza hadithun sahih ka ke kenan rana ranaku an hana azumta kai babu wata lalura a duniya babu wani abu a duniya da zai sa kai azumi ranar sallar layya ko azumi kwata kwata shi babu a musulunci ko ba ka ce kai na azumi sai fada ranar sallar azumi kullayya haramu ne kai azumi kana azumi a rana sunan ka shedani saboda haka an zo an je idi ranar sallah kana da azumi ya halatta ce maka shedani ko ka yi adalci ga Allah ka ce na'am ka amsa haka annabi ce la yasum yawmal idain illa shi qala abu isa hadisun hasanun sahihun ila akhirih حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يا يحني an siyamaini game da azumi gudana guda biyu annabi ya hana siyamaini azumi guda biyu manzo Allah ya hana su wani azumi da wani azumi يوم الأضحى رانا ليا ويوم الفطر رانا صلى العزم قال وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وأبو بن عامر وأنس قال أبو يسعد أبي سعيد حسن صحيح يجب العمل عليه عند أهل العلم قال وأمر بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني المدني وهو ثقة رواه سفيان الثوري وشوبة ومالك بن أنس to ba azumi a wayannan ranaku yanzu mun samu ranaku biyu hadisi ya ce mana ba azumin su ranar layya da ranar mai sallar azumi babu ma ja fi so da fi ayyami kar hancin azumi a ranakun da ake shanya nama shine ranar sha ɗaya sha biyu sha uku a watan mai march zulhajj jazakumullahu khairan قال حدثنا هلال قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن ابي عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى يوم عرفه ين عرفه ويوم النهر دين ليا وايام التشريد رانكن شن ناما ايدنا ايد ne اهل الاسلام islam wa musulmai اشاره nayi ishara ga wannan hadisi saboda haka kaga shi ranar arafa ga mai tsayon arafa ranar idi ne ba zai azumi ba amma kai da ba ka tsayon arafa za ka yi kai azumi a ranar ranar layya kuma shi ma ranar idi ne haka ranar shanya nama wa hiya ayyamu aklin wa shurbin su yinnai ne na ci da sha yinnan nan gaba daya musamman ma ranaku uku bayan layya kaga ranar shanya nama ne a ci nama an gane ku in an yanka a rika cin nama a ranakun ko kana shan ti da yanzu ka yi haƙuri irin wayan na rana ka ci nama ko da shiga an ce wa shurbin za a ci nama a shati amma ga sai da aka ce akilin din <laughs> an قال wa الباب wa abi wa وابي jabir wa ونبيشه wa Bishir bin suhaib wa abdullah bin hudafa wa anas wa hamza bin amr al-aslami wa ka'b bin mali wa aisha wa amr bin as wa abdullah bin amr qala abu isa wa hadith ukba bin amir hadith hasan sahih wal amal ala hadha inda ahli al-ilm yakrahuna ma buta ilmi sun ki asiyama ayyam at-tashriqi azmi a ranan tashriqi illa anna min ashabin nabi sai wasu cikin sahabban annabi wa da wasunsu rakhasu lil mutamatti idza lam yajid hadiyan sirahu salil mutamatti ga wanda ya hajjin tamattu'i idza lam yajid hadiyan in bai samu dabbar hadaya ba wa lam yusun fil ashri bai azumi a kwanaki goma ba an ya suma ayyama tashriqi ya azumi ranar shan nama wa bihi qulu malik bin anas wa shafi wa ahmad wa ishaq kun san jama'a aiki haji kala nawa ne baba ne ya kala nawa kala biyu masha Allah wane da wane akwai tamattu'i to ya ce biyu ne amma ya ce tamattu'i ya manna kai ba kai naka a wurin da sun kasu na. Hajji, kai ma biyu to ya ce tamattu'i ka ɗaya to kai ka tuna gudana gida uku to kaga su sun ce biyu ɗaya ma suka kawo ɗaya mai kawo ba kai ka ce uku to ka mana akwai kiran akwai tamato akwai za fart jazakallahu khairan kai wani malami ne kai ma babba har ma ina ta tsalle kai ka bada tambaya ka dawo eh? <laughs> ya lashe eh, eh. to kuma su uku an gane ko to kaga tamato in ka zo yi za ka yi yanka don Allah ya ce kun ga tamattu yin shi ya zo a Qur'ani sura hadisi Allah ta faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj duk wanda ya zo hajjin tamattu ya yanka abinda Allah ya sauƙaƙe masa na me na hadaya wajibi ka zo hajjin tamattu dole kai yi. faman lam yajid wanda bai samu ba fa bai samu abu yanka faman lam yajid in kashi biyu ne ga kuɗi amma babu dabba suna zafa famallare ce ga jabbar ba kuɗi suna zafa famallare ce amma fa famallare gina a gane wani yana ganin da ya cire riyal ɗari biyar riyal dubu ɗaya ya yanka dabbar hadaya an gane to ya gwammace ya yi wannan azumin sai sai tsaraba kawai ga gida kai wasu mahajjatan zamani nan ma zai je hajjinta mafi in ba zai yanka ba ko ba zai azumin ba to kaga ka'ida dole in ka ajiye kamar ta yi kai yanka ba ba sai sara da amma kuɗinka ka sayi guzuri ka sayi ka sayi eh, abin da zaka zo da shi tsara ba ba kai yanka ba ka gwanjar ka sayar ka sai dabar yanka in ba ka ba bai yi ba amma wanda ba kuɗi ba abin saya sayarwa ya saya shi fa su ya musalatati ayyamin fil hajj yayi azumi uku aina a hajji wa sab'atin idza raja'atum yayi bakwai ya dawo kasarsa in an hada uku da bakwai tilka ashratun kamila goma ne cikin to wannan azumin uku da zai yi fil hajji din shine za a yi su a yinin sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan yin lai uku na bayan layya da aka ce a ci nama a sha ruwa din to shi ba zai ci nama ba zai sha ruwa sai ya azumce su a wannan shi yasa yazo arwa lam yurakhas fi ayyam tashriqi an yusanna ila liman lam yajid duk duniya ba ya dan wani azumi ranar 11 12 ga watan zulhijja ranakun shanya nama ba sai dai ga wanda yazo hajjin tamattu'i bai samu abu yanka ba shine zai azumce su ina fata an gane قال أبو إيسى وأهل العراق يقولون أسنى جاء زين سدام أكوي موسى ابن علي تو ‘yan iraki suna ce masa musa ibn ulayyu ka suna yi wa babansa tasgir dan karamin ulai dan karamin ali kenan suna ce Musa ibn Ulayy ibn Rabah wa ahli Misra yaqulu mutane Misra ko suna ce masa Musa ibn Ali to ya fi so a cewa babansa Ali aka ce Ulay wa qala sai shi samitu kutaiba yaqul samitu laysa bin sa yaqul qala Musa ibn Ali Musa dan Ali yace la aj'alu ahadan fi hillin ba zan sanya wani a halacci ba saghara isma abi in ya kankanta sunan babana Eh, bai yarda ba ka ce masa ibn ulay ka ce masa ibn ali wannan ke kar kai ka zo karatu ka ce ibn ali kar ka shiga cikin wancan bayanin nasa babu ma ja fi karatul hijama lisai babin abin da ya nuna an karhanta yin kaho ga mai azumi kusa yin kaho ai shagari ka taba yi a gama ko a hannu kumburi na ne ya shi galibi malam buba ya ji ciwon ya ke ba ku wanda annabi ya ji a wanda ake a tsakiyar kai ka hannu kai kuma ka ji daɗin sa shi ke sai daina manzo Allah fa yace da je ka san salloli duk mala'ikun da ya hadu da su ya Muhammad ka ga al'ummar ka su kula da yin gaho fa kai magani eh ka ga malum ko ba ka san ba ga yin gaho ba Kuma <laughs> da mai suke yi, kuma masha Allah. <laughs> akwai ranakun da annabi ya a yi kaho ya fi sa'a akwai ranar litinin akwai talata akwai alhamis an hana yin kaho kuma ranar laraba juma'a sabar lahadi domin a irinsu akwai lokutan da injiniya balle baya tsayawa sa ko tiyata a yi sa ranar litinin da talata da alhamis an fi sa'a jama'a na'am حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق أما أمر أن يحيى بن أبي كثير أن إبراهيم بن عبد الله بن قارس عن السائب بن يزيد الرافي بن خديج عن النبي قال افطر الحاجب والمحجوب النبي ya zo ya ga wani wanzami كهو yi wa wani كهو دوان داكي وقهوان عزم da me yin kaho da wanda ake wa kahon azumin su ya kai a da wanda ake wa kahon azumin su ya wannan ya nuna duk wanda aka yi wa kaho da wanda ya masa kaho azumin su ya kare in suna da shi qala abu yusuf fil babi an ali wa sa'ad eh, akwai hadisai daga wayannan na'am na sa'ad shida sa'ad dan abi wa shi ba akwai hadisin sa kai yana kare azumi amma sanadin sa akwai Dawud ibn Zabarkan shi da'ifi ne وشداد بن أوز وثوبان وصاب بن زيد وعائشة ومايكل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال قال أبو عيسى وحديث رافي بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح الشيء في هذا الباب حديث رافي ابن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس آه لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي كلاب الحديثين جميعا حديث الثوبان وحديث الشداد بن أوس وقد كره قوم من أهل العلم وسمع بتاع علم سنكي من أصحاب النبي دغ صحابة النبي وغيرهم الحجامة سنكي أيك هو لسان جميع أزمي حتى إن بعض أصحاب النبي هر وسنك صحابة النبي احتجم بالليل وصحابة ما نزاسي هو رمضان دغ منه أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن مبارك قال أبو يسا سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من انتجم وهو صائم فعليه القضاء دون وان ده هو yana da azumi biyan azumi ya kama shi قال إسحاق بن منصور هكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا زعفراني قال وقال الشافعي قروا يعني النبي أنه انتجم وهو صائم to ko akwai da suka ce baya kare azumi don an rawaito annabi yayi kauye yana da azumi an gane ko wa ruwiya an nabi annahu qala aroto daga annabi ya ga wani yana kaho sai ce sa'im eh, afṭara alhajim hajim wal mahjum ko eh, ya ga wani yana kaho sai ce eh, me yin kaho azumin sa ya me ya kare me ya faɗa yawa wal mahjum da wanda aka yi wa kaho wala alam wahida min hadhihi al-hadithain sabitan walau tawaqqa rajulun da mutum zai kiyaye alhijama yin ƙaho ɗin wa huwa samu yana da azumi kana habbu ilayya shi na fi so walau ta dama sa'imun amma da mai azumi ya yi ƙaho lam ara zalika ba na ganin hakan zai karya wannan maganar waye maganar shafi akwai hadisan da suke nuna ya kare akwai wanda suke nuna bai kare ba shi yasa yace yana gani ya dace mutum ya kiyaye yin kaho yana da azumi amma yace ba zan ci azumi da Eh, ya ci gaba da cewa qala abu isa haka za nan qaulu shafi bi bagdad wa amma bi wannan shine magana imamu shafi a garin bagdad wa amma bi misra amma bayan imamu shafi ya zo misra fa mala ila ruksa sai ya karkatar da fatawarsa zuwa game da husa kada da azumi kana iya yin kawo azumin ka bai kare ba walam ya bil hijamati lis-sa'imi ba'san bai ga laifi ba ga mai yin kaho Waɗanda ya kama hujjabi ana na biya iya aiki ta jama'a su ya hajjatun wada'i a wajen muhurimun su a a yana aikin aji kuma yana da azumi. Babu Ruksatu Buzalika babu Ayra, kama yana yin kaho ko da yana da min azumi? Ya kama naharitin barkonai Ibn Abbas aiki ta jama'a su lafiyar a Annabi ya yi kaho yana aikin aji kuma yana da min ya haɗa biyu ga aikin aji ga azumi. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه وهيب نحو روايتي عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن إكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي احتجم وهو صائم تو جماعة آه bari mu karasa hadisan sai mu tattauna kai حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس عن annabi النبي ياي كهو lalle annabi in ta ihtajam yayi kaho a ina sai yace fi ma baina makka wal madina tsakanin makka da madina wa huwa muhrimun sa'imun yana aikin haji kuma yana da azumi to jama'a anan a ce annabi ya hada azumi da aikin haji to wannan abu malamai sun tattauna kwarai da gaske akan haka to an ce yayi gaho yana azumi ko yana cikin me aikin hajji to anan malamai sun tattauna wannan mas'alar kwarai da gaske shi yasa wasu ga ce kai annabi yana bulaguron aikin hajji ko yana azumi ba a samu wannan ruwayar ba amma ba hadisin ko ya inganta bukhari da muslim suka rawaito shi yasa wasu wai an fi sanin annabi yana bulaguro yana ajiye azumin farilla babu yadda za a yi kuma a ce ya yi bulaguro da azumin mai a bakinsa ramadan ina fatan kun gane wannan ɗaya ke sanin wani biyu ai ba a azumin ramadan a wannan aiki haji to ya yi aikin haji kuma da azumi ko ba gane wannan bayanin ba to shi da ke na malamai suka kawo yana matukuwa amma dai wasu malamai suka ce magana mafi karfi a nan ba wai a rana ɗaya ba ana nufin annabi ya taɓa yin kaho yana da azumi kuma ya taɓa yin kaho yana aikin haji ba wai a rana ɗaya duka wa'ina abubuwan suka faru ba sai ya nuna mana kenan yin kaho ga mai aikin haji ko ba haka ba ba ya ɓata aikin haji yin kaho ga mai azumi baya ɓata azumi jama'a shine magana da ya fi inganci amma akwai maganganu da yawa me yasa annabi ya ce me kaho da wanda aka yi wa kaho azumin sa azumin sa ya kare kuma hadisin sahihi ne sai wasu ka ce to me yiwa hadisin da annabi ce yin kaho yana kare azumi din an shafe shi da hadisin da ya nuna halaccin yin kaho ko kuma ka je bangare na biyu yana nufin shi mai yin kaho din ba ya kifa bakinsa a kaho yana jan jini ba to kenan jinin yana iya zuba masa baki ya wuce goro. sai azumin sai ya kare ina fata an gane sannan ko wanda ake wa kawon kar jini jini yana iya fito masa da yawa har ya zanto ya bukatu da sai ya aje azumi kenan ba wai yana tafiya yana karya azumi ba yana iya yin silar karya karyawar azumi ko ka dauki mas'ala ta uku ko ya ga mai kahon da wanda ake wa kahon suna gulma sai ce azumin ku ya kare ka san mallam ya da kaula zuri wala wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada da amma ko sharabu ko da wani mai yankan farce da yanzu yana maka yankan farce a ramadan sai kuna gulman wasu <laughs> ina fata an gane duk wayannan suna daga cikin tawilat da za ka yi ka fuskantar da hadisin da shi qala abu isa wa fil babi ana abi sa'id wa jami wa anas qala abu isa hadith ibn abbas hadith hasan sahih wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilmi min ashab an-nabi wa ghayrihim ila hadha al hadis wa lam yara bil hijamati lis-sa'im ba'san wa sahaba annabi suna ganin babu laifi mai azumi zai iya yin ƙaho an gane ko wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa malik bin anas wa shafi'i akwai bayanai da yawa kai amma sai mu tsaya nan abin da faɗa na daidai Allah ya bamu dadan sa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya fi mana subhanaka illa anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko zo ku sai na nawai